Assalamu alaikum. Yarin ya lamisha. Za ka rusa gidan ko? Za ki rusa gidan ko? Saboda ba ki da gado. Alawiya? Alawiya? Abin da kika yi ma gidan da ke na Alawiya abin namu mugunta ne? Alawiya mugunta ne ni saboda nan ki haifi kowa ba don haka ba ki da gado bari ki rusa gidan ki kenan ko alawiya ki kenan ki ga dai kin manta adi inna yanzu mai gida shigowa kai baka yi sallama ba saboda Allah ka zo kana ta mun bambamin fada ban yi sallaman ba ba a ji motsin shigowa na ba ko ba a ji murya ta ina waka ba ba bukatun dai mutum zai wuce a ji motsin shi bane ko baki ji waka ta ba kai hakuri to a'a shine yanzu nan kin ga baki da da baki da jika ni bari ki min bakin cikin abin da aka ban mani tunda ku an maku naku ina dan Allah tana bacci ka kyale ta to <laughs> Kogin jini jigawan nama. A dagargaza saniya ta koma tsinke. Ni ne. Kazaman safan larabawan la'asar. Yayi. Na ce hababan gara alƙiyama shanu. Allahu akbar. Na ce mai son jini ya bi ku da gogo. Ko bai cika ba zai samu kaɗan. Ya haba mahautan asali. Gamal. Wato wannan kirarin naka. Ai kayi daidai. Ni wannan fawa gadanta dai ba ta kahaye ne ba yaya to akwai hanta ka san ni saboda sinadarinta ta nake son ba ni da hanta sai dai nama mai gujiya mai kyau mai daɗi wallahi tallahi ka gan shi haba wai malam garba yau da wa aka yi wuf ne ciki sai kosashe mai wuci sai rogo wai yau da wa aka yi wuf ne haba saboda Allah me yasa ba kawo kanka faɗa ne yanzu naman nan ɗari uku kenan ko ɗari biyar wannan kuɗin bai ci a ce ka haɗa kuɗin da zaka sai ko da mudun shinkafa ɗaya ko biyu ka kai gida ba ka bar gida da yunwa ka zo nan kana almubazzaranci don wannan almubazzaranci kuma kai a duniya ba ka da wata sana'a sai ta sa ido kai Allah ya raba wani a garba a wannan ya cika cikakken dan uba wannan dan uba ne to kai idan ba irin su garba saboda Allah ina za mu ina za mu kai ba zan kai ko ina ba ba su suke mana ciniki amma saboda bakin ciki zaka zo kana shi ci ranka yanzu ni ne dan uba ka hada baki da wannan kuna zagi na na gaya ma na ce maka dan uba in ka ji haushi da gayo ka ce kai ba dangi na bane ka ai ba zagi ba ƙarya ne